daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. لك muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim ma sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musanci ta iran a cikin shirin mu karo na uku zango na uku a wannan rana abubuwan za mu gabatar muku da yadda allah sun kunshi labarin duniya da dumi su za kuma ku ji shirin nan na ko kun san wanda ke kamun wasu daga cikin abubuwan da suka gudana tsawon tarihi a kowace rana muna ɗauke da shirin da ya shafi kiwon lafiya da kuma shirin da ya shafi harkokin wato yau da kullum da suka da siyasa da bangarori daban-daban da ke faruwa a cikin iran da fatan za a kusance jami'ar mu daga farkon shirin har zuwa karshen sa. labarun duniya da farko ga kanunsu. bayanin bayan taron doha ya yi kira da kafa rundunar haɗin gwiwa ta kare kai firaministan ƙasar spain ya ce bai kamata a rika barin isra'ila tana shiga gasar wasannin duniya ba a burkina faso masu ƙirarin jihadi sun kashe faran hula fiye da hamsin a cikin watanni hudu yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarin duniyar da ni mustapha adam zan karanta muku bayanin bayan taron doha ya yi kira da aka fara rundunar haɗin gwiwa ta kare kai a yau litinin ne dai ƙungiyoyin ƙasashen musulmi da na larabawa suka yi wani taron gaggawa a birnin doha na ƙasar qatar da aka tattauna harin wuce gona da iri da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kaiwa wa ƙasar ta qatar bayanin bayan taron ya kunshi bangarori mabambanta da suka hada da daukar matakai kwarara domin takawa haramtaccen kasar isra'ila birki kan ta'addancin da take yi da kuma hanyoyin kare kai a nan gaba ƙungiyar ƙasashen larabawan yankin tekun fasha ta sake jaddada muhimmancin aiki da dokar kafa rundunar haɗin gwiwa ta kare kai daga duk wani wuce gona da iri daga waje. bugu da ƙari mahalatta taron sun amince da ɗaukar dukkanin matakan dokoki a fagen duniya domin hukunta jami'an haramtaccen ƙasar isra'ila da suka tafka laifukan yaƙi to yayin wannan taron shugaban ƙasar iran ya ta gana wata bayan fage da sarkin qatar a birnin na doha shugaban ƙasar iran masu ofis wanda yake halartar taron na birnin doha na ƙasashen musulmi da larabawa ya gana da sarkin qatar tamim bin hamad da ali sani inda suka tattauna halin da ake ciki a wannan yanki na yammacin asiya taron na doha dai na gaggawa ne wanda aka shirya shi domin a tattauna harin wuce gona da iri da haramtacce ƙasar isra'ila ta kai wa ƙasar qatar a wani yunkurin yi wa shugabannin ƙungiyar hamas ta falasɗinawa kisan gilla a yin wannan harin dai 'yan sahiyoniya sun harba makamai masu linzami fiye da goma a kan wani gini wanda jami'an ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas suke yin taro a ciki sai dai babu ɗaya daga cikin jagoran ƙungiyar ta hamas da ya rasa ransa sanadiyar wancan hari na ta'addanci. haila shugaban ƙasar iran ya ce wajibi ne musulmi su haɗa kai domin dakatar da laifukan da haramtaccen ƙasar isra'ila take tafkawa shugaban ƙasar ta iran masu fizikiyar da ya yi furucin ne a yadda gana da firaministan ƙasar iraki muhammad shia a sudani a taron na doha inda ya bayyana cewa wajibi ne ƙasashen musulmi su haɗa kai idan har suna son kawo ƙashin laifukan da haramtaccen ƙasar isra'ila take tafkawa bugu da ƙari shugaban iran ɗin ya kuma tattauna wasu hanyoyi da ya kamata ya aiki da su matuƙar dai ana son kawo ƙarshen ta'addancin 'yan sahayoniya shugaban fiziskiyan ya kuma ce laifukan da haramtaccen ƙasar isra'ila take tafkawa akan fararen hula a gaza da kashe yara da mata ta hanyar yunwa wani lamari ne da hankali ba zai iya ɗaukarsa ba kuma idan musulmi suka haɗa hannu da kuma ƙarfe wuri ɗaya to za su kawo ƙarshen hakan a nashi gefen firaministan ƙasar iraki ya bayyana abin da haramtaccen ƙasar isra'ila take yi da cewa izgiri ne take yi wa dokokin ƙasa da ƙasa don haka nauyi ne da ya ɗoro a wuyan ƙasashen musulmi da su yi aiki domin ganin ɗaukar matakan da suka dace hakanan kuma ya ce taron na birnin dauha dama ce ta ɗaukar irin waɗannan matakan akan haramtacciyar ƙasar tehudawa to waɗannan labarun da ya sa zo muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran Firaministan ƙasar Spain ya ce bai kamata a haramtacciyar ƙasar Isra'ila tana shiga gasar wasannin duniya ba, Firaministan ƙasar ta Spain ya bayyana haka ne dai a yayin da yake nuna jin daɗinsa dangane da gagarumar muzahara da mutanen ƙasar suka yi ta nuna ƙin amincewarsu da shigar ƙasar ta Yahudawa cikin tseren kekuna da ake yi. Firaministan ƙasar ta Spain Pedro Perez ya ce, har zuwa lokacin da za a kawo ƙarshen kisan kiyashi a Gaza. bai kamata a kyale isra'ila ta rika shiga cikin gasar wasannin ƙasa da ƙasa ba a yau litinin ne dai firaministan kasar ta spain ya gabatar da jawabin gabanin bude taron 'yan majalisa masu wakiltar jam'iyyun gurguzu da ya yi ishara da tahon gama da aka yi a tsakanin masu kin jinin kisan kyashin da haramtacciyar kasar isra'ila kewa wa inawa da wasu tsararru masu goyon bayanta sannan ya ƙada cewa ko da yaushe ba mu aminta da aiki da tashin hankali ba mutane ashirin ne dai suka jikata a yayin wannan taho gama din a babban birnin ƙasar spain din wato madrid firaminista pedro perez ya kuma yi wa hukumomin wasanni na duniya tambaya da cewa me yasa aka haramta wa rasha shiga cikin wasannin ƙasa da ƙasa saboda yaƙin ukraine amma ba a kori isra'ila ba al'ummar ƙasar ta spain da mahukuntanta suna cikin na gaba-gaba a cikin nahiyar turai wajen nuna ƙin amincewa da yi wa mutanen gaza kisan kiyashi to a can burkina faso masu kirarin jihadi ne suka kashe fararen hula hamsin a cikin watanni hudu kacan hukumar kare haƙƙin bil'adama ta human right watch ta fitar da wani rahoto da a ciki ta bayyana cewa ƙungiyar nan mai ikirarin jihadi a ƙasar burkina faso jama'at nasratul islam wal muslimin da kuma wata ƙungiyar ta daular musulunci a cikin yankin sahara sun kashe faran hula hamsin daga watan mayu zuwa yanzu rahoton ya ci gaba da bayyana cewa a cikin watan agusta kungiyar wato ƙungiyoyin masu riya cewa suna yin jihadi sun kashe mutane 40 a cikin garuruwan jibo da yoba rahoton ya kuma ce watan yuli kuwa kungiyar ta daular musulunci a sahara ta kai wa fararen hula hari da suke kan hanyar kai kayan agaji zuwa garin gurum-gurum da aka killace shi da hakan ya sanadiyar mutuwar tara daga cikin farin hulan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ɗin ta ce wannan irin har-hare sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa da na jinƙai kuma suna a matsayin laifukan yaƙi ne ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama ta human rights watch ta miƙa sakamakon binciken da ta ga wato ta gabatar ga hukumomin tsaro da kuma na shari'a na ƙasar ta burkina faso sai dai har yanzu babu wani martani da suka samu shekaru uku kenan a ƙasar burkina faso ake mulkin soja waɗanda suka sha alwashin kawo ƙarshen masu tad da ƙayar baya da sunan jihadin tun daga shekara ta 2016 ne ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai suke kai har-hare a sassa mabambanta na ƙasar ta burkina faso da sunan jihadi ƙarshen labarin duniyar kenan. don ma saurari yanzu kuma sai a ga zama domin a ji sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka da shafin bayan labaru sai kuma shirin nan na kokunsa shiri kan kiwon lafiya da kuma shirin da ke kamo ku muhimman abubuwan da suka faru a nan iran da fatan za ku kasance tare da mu da mijin dukkan waɗannan shirye-shiryen ɗaya bayan ɗaya kuma da haka muke ban kwana da ku ai sauraro lafiya. thank you To sarhin bayan labaran namu zai yi magana ne game da taron shugabannin kasashen larabawa da na musulmi kan harin da Isra'ila ta kai a kasar Qatar. Shugabannin kasashen larabawa da na musulmi na ganawa a birnin Doha na kasar Qatar domin yin Allah wadai da har da Isra'ila ta kai kan kasar. Qatar ta ce ta karbi bakoncin taron shugabannin kasashen larabawa da na musulmi domin yantar da har da Isra'ila ta kai kan jami'an Hamas a birnin Doha da kuma nuna goyon baya ga Gaza. Taron zai yi la'akari da daftarin kuduri kan harin da Isra'ila ta kai kan kasar Qatar da za a shirya a ranar lahadi a taron ministocin harkokin wajen kasashen inji kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar qatar majid al-ansari taron kolin zai mai da hankali wajen samar da haɗin kan kasashen larabawa da na musulmi wajen tunkarar zaluncin isra'ila da kuma kin amincewa da ta'addancin da take aikatawa daga cikin shugabannin da za su halarci taron har da shugaban kasar iran masu pezeshkian da firaministan iraki muhammad shi'a al-sudani shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan shi ma zai kasance a birnin doha a ranar talata da ta gabata ce isra'ila ta kai hari kan wani gini da ke doha babban birnin kasar qatar inda ta kashe wasu mambobin kungiyar hamas biyar da jami'in tsaron qatar guda har dai ya ji kausar suka da kasashen duniya ciki har da kasashen yankin golf da ke kawance da amurka kawar isra'ila qatar dai na daga cikin kasashen da ke taka rawa a shiga tsakani a yakin gaza tare da amurka da kuma masar manazarta sun ce taron na da nufin aikewa da sako a zahiri ga isra'ila hararen da isra'ila ta kai a birnin doha na kasar qatar kan shugabannin kungiyar gwamnatin palestinawa ta hamas ya janyo tofin arziki ne cikin gaggawa da kasashen yankin da na kasa da kasa an yi tar da harin ranar talata da cewa ya saba wa dokokin kasa da kasa da kuma barazana ga zaman lafiyar yankin qatar ta yi allah wadai da harin a cikin wata sanarwa da kakakin ma'aikatar kokin waje kasar majid al-ansari ya fitar ya ce kasar ta katar ta tabbatar da cewa ba za ta amince da wannan hali na rashin da'a na isra'ila da ci gaba da kai hare-hare kan tsaron yankin ba da kuma duk wani abu da ya shafi tsaro da 'yancin kai sakatare sanar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kakkausar suka da harin yana mai cewa cin zarafi ne ga ƙasar ta ƙatar da kuma yancin ta ya da kyakkyawar rawar da kasar katar ke takawa wajen shiga tsakani a yunkurin tsagaita buɗe wuta a gaza da kuma sakin fursunoni inda ya buƙaci dukkan ɓangarorin da abin ya shafa da su ba da fifikon tsagaita wuta mai ɗorewa iran ta yi allah wadai da harin tana mai cewa yana da hatsari kuma ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ta yi kira da dakatar da ayyukan da ke kawo cikas ga zaman lafiya a yankin kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ismail bagayi ya bayyana cewa wannan lamari mai matukar hatsari da kuma aikata laifuka ya kunshi keta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kai hari kan 'yancin kan kasar qatar da kuma 'yancinta da ma yankin yemen dai ta ɗauki harin a matsayin cin zarafin kasar qatar wanda ke kawo cikas ga duk wani kokarin diplomasiya a yankin kafin daga bisani ta buƙaci kasashen larabawa da su haɗa kai don yakar isra'ila abin da ya faru a doha zai sake faruwa har ma a sauran ƙasashen duniya idan ba mu haɗa kai don fuskantar barazanar gwamnatin sahayoniya ba in shi mahadi al-mashad shugaban majalisar koli ta siyasar kasar yemen saudiya ma ta yi da allah wadai da harin inda ta bayyana hakan a matsayin cin zarafin yar uwarta kasar qatar tana mai kakarin mummunan sakamako firaministan pakistan shabaz sharif ya kira harin da isra'ila ta kai a matsayin rashin hujja kuma cin zarafi ga kasar qatar wanda zai iya haifar da rashin zaman lafiya a yankin ya bayyana matukar tausayawa da goyon bayan pakistan ga al'ummar qatar da shugabannin qatar tare da jaddada goyon bayan kasar ta pakistan ga al'ummar palestinu iraki ma ta yi allah wadai da harin tana mai bayyana shi a matsayin aikin matsorata tare da bayyana cikakken goyon bayanta ga qatar tare da jaddada aniyarta na tabbatar da zaman lafiya da tsaro a yankin ita ma turkiya ta yi allah wadai da harin inda ta ce hakan na nuni da yadda isra'ila ba ta da sha'awar kawo ƙarshen kisan kyashin a gaza gwamnatin ankara ma ta yi kira da dakatar da tashin hankalin cikin gaggawa tare da dawo da tattaunawar diplomasiya a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar jordan ayman safadi ya bayyana harin a matsayin wani babban laifi da ya saba wa dokokin kasa da kasa da kuma kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya wanda ke nuna babbar barazana ga tsaro da 'yancin kasar ƙatar. hadaddiyar daular larabawa ta yi allah wadai da harin da isra'ila ta kai tare da jaddada mahimmancin mutunta ikon ƙasa da dokokin kasa da kasa don tabbatar da zaman lafiyar yankin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta bayyana harin a matsayin cin zarafi ne ga ƙasar qatar kuma wani mataki ne na tare zaune tsaye kafin daga bisani ta yi kira da a dauki matakai na bai ɗaya domin hana duk wani yunkuri na isra'ila a nasa ɓangaren paparoma leo na sha hudu ya bayyana damuwarsa game da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya biyo bayan har na isra'ila su ma kasashen najeriya da kuma nijar duk sun yitar da har na isra'ila kan kasar ta qatar ko kun san jama'a ba saurare assalamu alaikum yau litinin goma sha biyar ga watan satumban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan rabi'u awwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari biyu da hudu da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan satumban shekara ta alif ɗaya takwas da ashirin da ɗaya wasu ƙasashen tsakiyar nahiyar turai suka samu 'yancin kansu daga mulkin mallaka na turan spain ƙasashen da sun haɗa da nicaragua el salvador costa rica honduras da kuma guatemala waɗannan ƙasashe sun faɗa a ƙarƙashin mamayar turawan spain ne tun a cikin ƙarni na goma sha shida miladiya sannan kuma a farkon ƙarni na goma sha tara guguwar neman yanci ta kaɗa a cikin ƙasashen latin amurka wanda ya kai ga samun yancin kai na waɗannan ƙasashe a ranar goma sha biyar ga watan satumban shekara ta alif ɗaya takwas da ashirin da ɗaya da farko dai ƙasashen sun haɗa kai ne da ƙasar mexico babba sannan kuma haɗakar ta wargaje su kuma sake wata haɗa wata haɗakar da ake kira da federal republic of central american countries wadda ita ma bata jima ba ta wargaji a shekara ta 1839 a lokacin ne kowace ƙasa daga cikin waɗannan ƙasashe ta zama ƙasa mai cin gashin kanta kamar yadda suke a halin yanzu masu saurare ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau Allah yi wa ta can masani kuma malami a kasar Iran rasuwa a birnin Najaf na kasar Iraki an haife shi a shekara ta 1303 hijira kamariya sannan kuma ya yi karatu a bangarorin ilimin fiqihu da usul ya kuma yi karatun lissafi da falsafa da tauhidi da a birnin nazanjan sannan kuma ya kammala karatunsa a bangaren ilimin falsafa a cibiyar ilimi ta birnin tehran yana da shekaru 23 a duniya ya tafi birnin najab na kasar iraki inda ya ci gaba da karatunsa a gaban manyan malamai na lokacin sannan kuma ya fara koyarwa da rubuce-rubuce wannan malamin addini ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilimin falsafa fiqihu da tafsiri da tauhidi sannan kuma ya rubuce-rubuce a bangaren ilimomi daban-daban na musulunci ya kasance yana da matsayi mai girma a tsakanin al'ummar kasar iran sannan kuma ya yi tafiye-tafiye zuwa wasu kasashe na musulunci domin ganawa da tattaunawa da malamai daban-daban daga masabobi daban-daban na addinin musulunci da ƙarshe dai wannan babban malami ya rasu a ranar 23 ga watan shahribar na shekara ta 1347 hijira shamsiya wanda ya daidai da 20 ga watan jumada sani na shekara ta 1388 hijira kamariya yana da shekaru 80 a duniya masu saurare ko san cewa shekaru 143 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan satumban shekara ta 1882 sojin kasar burtaniya suka mamaye birnin iskandariya na kasar masar kafin wannan lokacin da ya sarki iskandar makdoni shine ya gina wannan birni a shekara ta 332 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sannan kuma birnin ya taɓa zama cibiyar ilimi mafi girma a duniya wanda haka kuma birnin iskandariya yana da matukar mahimmanci a harkokin kasuwanci domin yadda yake akan bakin ruwa na tekun mediterranean da kuma kogin nilo wannan matsayi na birnin wanda yake da shi ya bai wa kasar masar muhimmanci matuƙa ta fuskoki daban-daban shekarar da tamanin ne sarkin kasar masar na wannan lokaci taufik pasha ya miƙa wa kasashen ingila da faransa lamarin kula da harkokin kuɗaɗe na kasar masar amma rashin amincewar mutanen kasar masar ɗin ya sa alatela sarkin ya sauya gwamnatinsa tun a ƙarshen ƙarni na goma sha tara ne dai saboda muhimmanci da matsayi na wannan birni da kuma yanayin da yake a kansa na tattalin arziki wannan birni ya sake ɗaukar hankula na ƙasashe 'yan mulkin mallaka musamman ma da gwamnatocin faransa da kuma burtaniya wanda ya sa su karkata zuwa ga wannan birni shekara ta 1880 bayan ɗaukar matakin na sarkin masar na wannan lokaci wanda ya ja masa bore da tawaye a tsakanin al'ummar ƙasar masar wannan yanayin ya ci gaba har zuwa lokacin da sarki tofik basha ya zame masa alatilas ya sauya wata gwamnati ta daban wadda take adawa da muradu na gwamnatocin kasashen turan amma sakamakon matsin lamba na birtaniya da faransa gwamnatin saba ta ji ko ina ba ta rushe a tsakiyar watan satumba na shekara ta 1882 gwamnatin burtaniya wadda ta ji tsoron sake barkewar tawayen mutanen kasar masar ta kame iskandariya sannan kuma ta tura sojoji a wajen birnin sai dai a nata bangaren faransa ta ki amincewa da wannan mataki da burtaniya ta dauka amma kuma ta janye daga yarjejeniyoyi waɗanda aka kulla tsakaninta da birtaniya da kuma gwamnatin ƙasar masar ɗin saboda haka ne al'ummar ƙasar masar suka faɗa a ƙarƙashin mulkin mallaka na turan birtaniya a wancan lokaci lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau dai za mu mai da hankali ne kan cutar gyambon ciki ko kuma ulsa daya daga cikin cutukan da suke addabar sashen da ya shafi ciki da fatan za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar da watakila wasan ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan gyambon ciki ko kuma olsa ɗaya daga cikin cutukan da ke addabar sashen da ya shafi ciki sakamakon tafi kama tumbi ko karamin hanji. Ciwon olsa akan iya magance shi ta hanyoyi da dama mafi sauki su ne ta hanyar shan magunguna bisa umarnin likita. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ina tare da Dr. Sabu Ahmed ƙwararren likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. da farko kuma ya fara da mana bayani kan abin da ake nufi da ciwon na kwalsa ko kuma gyambon ciki ciwon olsa kamar da za a iya fassara a hausa a ce gyambon ciki ciwo ne da yake zama kamar rauni ah, amma ba wai haka kawai ke farawa a matsayin ciwo ba yau da dama yana faruwa da samun kwarnafi mai tsanani da kan shafi ko tumbi ko kuma hanji a ah, shi sa a turanci akan cewa akwai gastric ulcer akwai duodenal ulcer to ah, wato na tumbi da na hanji kenan ke mun kama kafin ya faru akwai abubuwan da sukan fara A cikin bayanin da likita ya yi ya taɓo batun ababen da kan faruwa idan mutum ya kamu da ciwon na olsa, to ko waɗanne ne daga cikinsu? misali akan samu laruran yawan kwannafi wato da tsani da ke tsatsafowa daga cikin tumbin mutum ya yawa shi wannan tsamin kamar ruwan batir ne yana tare da sinadarin da ake shahada chloric acid da kuma waɗansu sinadarai na enzyme masu narkar da abubuwa masu narkar da tsoka ba kan ce wasu phosphatic enzyme suna nan da dama to waɗannan abubuwa su sukan na da ciki ko hanji su sa miki a sannan abin ya zo ya zama ma mutum matsala ko lokaci mutum ya ci abinci ka in abincin ya je wucewa ta wurin da rauni ke sai ciki ya ta ciwo zuciya ya ta tashi a mutum ya samu wani lokaci rikewan baya sosai a kuma in ya kai ga raunin ya yi girma jini na fita to za a ga ma mutum yana yin bayan gida baki kirin to wannan shine ma bayani kake a kan menene gyambon ciki ko kuma cystic ulcer ko akwai wani abu da ke haddasa shi wannan ciwon na ulcer wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa eto masana sun ce yawanci tsakowar yawon tumbi a shi kan haddasa shi in yawon tumbi ya fito da yawa a tsamin shi a yadda mutum gabtar da yawo a ƙarƙashin harshen shi a baki haka shi tumbin mutum shi ma yana da tsakuwar nan shi yawo kuma na cikin tumbi mai tsani ne yana da zafi to in yayi yawa yakan iya cin tumbin kansa yakan kuma iya cin hanji sai kawo kuma miki to wannan wani lokaci kan faru saboda yanayi canjin yanayi da aka samu a to wani lokaci an ce kuma cin abu mai yaji ko kuma hawa wato kofi kenan a shi ma yana yana sa wannan al'amari to a kaɗan daga cikin abubuwan da aka suna sawa kenan amma kuma akan samu wani irin nau'in kaman ƙari a cikin jikin mutum musamman ta wurin hanji mai sassafo da wasu sinadarai da ke sa yawon ya karu a wani lokaci ake gastrinomas a in suka fito suka yawa za su iya sa wannan tsamutsamun hydrochloric acid din ya yi yawa to banda na ci gaba zama da yunwan ciki yana kawo wannan sannan kuma akwai wata kwayan halitta kwayan ciwo da ake kiranta helicobacter pylori da take ita ma kawo samun wannan gyambon cikin to abubuwa kaɗan daga cikin da ake gani suke kawo kenan shi kaga ranci mutum yana da autar yana yana yawan tashi musamman da daddare inda ciwon ya fi kan kan karanta wani lokaci da dare sannan kuma cin abinci da yaji akan hana mutum in yana da ulcer ko baya shi a wani zaka ji ana mara kashe kari kare yawan cin abu mai yaji da tsani kara olsa ya tashi maka ko kuma kai ya sa maka olsa to duk waɗannan suka iya faruwa kuma akwai kashin gaskiya a ciki saboda haka olsa peptic olsa wato gyamban ciki ba ciwo ɗaya ne ba abu ɗaya ne yake kawo shi ba abubuwa da dama suna kawo kawowa ah, amma likita kan iya dubawa bayan ya gane cewa akwai gyamban ciki sannan ya ba da maganin da suka dace wani lokacin kwayan cutar ne yasa ya hada da wato magunguna kamar su antibiotics da suka dace saboda ya kashe kwayan cutar da ake gani ta sa osa amma kuma yawan ceciyan banza ne akan kuma wayar mutum ka ya gane me zai ci ne bai ci ba kuma kada ya zauna da yunwa cikin shi ah, kuma shi ma kansa rashin cin abinci akan kari yana kawo ko da mutum zai ci abinci sau hudu ne a rana amma watakila ya ci da safe sai kusan yamma zai ya ci da bayan mako da mangariba ya ƙara ci bai kwanta ci kaga wannan bai babu daidaito ana son ga akalla ko na awa shida ne da safin babu daidaito ana son ga akalla ko babu daidaito ana son ga akalla ko babu daidaito ana son ga akalla ko babu daidaito ana son ga akalla ko babu daidaito ana son ga akalla ko babu daidaito ana son ga akalla ko babu daidaito ana son ga akalla ko babu daidaito ana son ga akalla ko babu daidaito ana son ga akalla ko babu daidaito ana son ga akalla ko babu daidaito ana son ga akalla ko babu daidaito ana son ga akalla ko babu babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya babu daidaito ana son ga akalla baya daidaito ana son ga akalla baya daidaito ana son ga akalla baya daidaito ana son ga akalla baya daidaito ana son ga akalla baya daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito ana son ga daidaito

akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito ana son ga kwabu daidaito daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son ga akalla baya kwabu daidaito ana son kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a masu wurare assalamu alaikum barkan mu sake saduwa a cikin shirinmu na muleka iran Shiri ne da cikin cikinsa kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar Iran da kuma irin damammaki da ake da su a bangarori daban-daban musamman a bangaren yawon buɗe ido a kasar. Da fatan masu ya su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu dakaci abin da kamanta na di a bisa faifai. To da kyau, yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai sake waye ne domin kawo muku tarihin wasu muhimman wurare na yawon shakatawa da ke nan kasar Iran. Domin bayyana wa masu saurare musamman masu sha'awar zuwa yawon shakatawa nan kasar Iran. Domin kasar Iran ta da muhimman wurare masu kayatarwa da nishaɗantarwa kai abin dai sai wanda ya gani. To ba ta da ɓata wani lokaci ba yanzu bari fara kawo muku tarihin gidan Abbas wanda alama ce ta Iran. kasancewar ginin tarihi wanda aka gina a lokacin karni na goma sha takwas gidan abbas wato abbas abbasi house yana cikin garin kashan a lardin isfahan a kasar iran gidan wanda ake ɗaukarsa a matsayin gidan kayan gargajiya yana nuna alamomi masu ban mamaki da ke nuna yanayin gidajen mutanen kashan ginin yana kunshe da al'adu lambu ɗakuna hanyoyi na ɓoye ɗaya daga cikin ɗakunan gidan yana da rufi wanda aka yi ado da tsatsiran mudubi wanda suke nuna yadda tsarin samaniya yake a hasken wuta sai kuma lambun fim mai tarihi lambun fim gadin shine lambun mafi tarihi a birnin farisa ko a ƙasar farisa wanda yake a kudu maso yammacin kashan a lardin isfahan wurin yana da siffofi da kayan gine-gine mai ban mamaki da kuma tsarin ban ruwa wanda ke kai ruwa a ko'ina cikin lambuna ba tare da wutar lantarki ba lambun ya kunshi shingaye a tsakiya gandun daji da gine-gine bishiyoyin cidar da shekaru 500 da suka gabata sun kewaye gonar da tafkuna lambun fin da aka saka shi a matsayin wurin tarihi na asalin kasar a shekara ta 1935 kuma an yi mishi rijista a jerin abubuwan tarihi da unesco suke yi na kasashe daban-daban a shekara ta 2011 to daga nan kuma bari mu karkata lardin khurasan inda za mu yada zango a kudancin na khurasan yankin kasar ya yi kimanin faɗin mita murabba'i dubu uku ganuwar an gina ta a lokacin daular safawiya a shekara ta 1501 zuwa shekara ta 1736 ta zama wata alamar kwantaccen birnin Birjan a kudancin yankin lardin Khurasan. A tarihance ganuwar na kare jama'ar gari saboda 'yan gwagwarmaya da gidajen ƙarƙashin ƙasa waɗanda aka waɗanda aka jona su da wasu muhimman wurare cikin birnin da sansanin sojojin ƙasar. Haka zalika akwai rumbunan ajiyar abinci a cikin ginin ko da za a kawo musu yaƙi a cikin tarihin birnin ziyarar ganuwar zai sa ka san manya da kuma dubban abubuwa na tarihi da ke nan ƙasar iran daga nan bari mu ƙara yin gaba inda za mu yada zango a ƙasasciyar masarautar hantsi ta iran amma kafin nan masaurare kada ku sha'afa wannan shiri fa na muleka iran yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kuma za a iya kama shirye-shiryenmu a mu na yaran gizo www.hausatv1.ng yanzu kuma shirin zai ci gaba fadar Jorge Khurshid ke arewa maso gabashin Iran na daga cikin ƙasaitacciyar masarauta mafi kyau a lardin za mu yi farin ciki idan kuka ziyarci wannan gidan tarihi wanda yake kuma a garin kalat mai nisan kilomita hamsin daga birnin mashhad arewa maso gabashin lardin khorasan razavi to daga ƙarshe kuma bari jirgin namu ya kai ziyara zuwa garin firdausi yankin razavi khorasan wani babban yanki ne wanda yake arewa maso gabashin iran wannan yanki gida ne ga manya-manyan masana ilimin kimiyya da shehunan malamai da mawaƙa kamar irin su firdausi wanda aka fi sani da firdausi da kuma attar na shabur garin khurasan na cikin tsoffin wuraren tarihi wanda aka samar da su tun lokacin daular farisa a lokacin farisa tana mamaye fiye da rabin nahiyar asiya da turai to bari mu yada zango a lardin loristan da ke yammacin kasar iran wanda aka fi sani da suna aljannar ɗabi'a ta ƙasar iran inda yake da ruwa da iska da yanayi madaidaici kuma akwai tsirrai da dabbobi daban-daban abin ban sha'awa ga masu son yawon buɗe ido a cikin wannan kyakkyawan lardin akwai wata mashiga mai ban mamaki sosai da ke kusa da garin kohudash da ke marabar larduna uku na ƙasar iran wato lardin kermanshah ilam da kuma lariston da ke gefen rafin samire kuma ana kiransa da suna mashigar shears. Wannan mashigar tarihinta yana komawa ne zuwa ga miliyoyin shekaru kuma tana tsakiyar duwatsun Zagros ne da ke kewaye da tsoffin wuraren tarihi da kuma gurabe na rayuwar mazauna kogo. Kasantuwar irin duwatsu masu daraja da ke wajen ya sa hukumar kula da abubuwa da al'adu na kasar Iran ta ba da kulawa ta musamman ga wannan wuri da babu tamkarsa a kasar Iran. ita dai mashigar shirs da ke garin kuhudash tana da nisan kilomita 86 zuwa birnin korom abad cibiyar lardin lurston tsawonta ya kai kilomita biyar a gabashin dutsen kuwa akwai wani abu mai launin rawaya wato verizard haka zalika tsayi da gangara tsayi da gangarar ganuwar sun sha bamban sosai da juna a ɓangarori daban-daban idan ka kalle su wannan kyakkyawan wurin ya shahara da suna grand canyon na ƙasar iran shi dai grand canyon wani kwari ne a jihar arizona ta amurka wanda kogin colorado ya ratsa a cikinsa sai dai nisan wannan wajen ya fi sosai akan mashigar shears amma saboda yanayin kamanni da ke tsakanin waɗannan kwari ɗin guda biyu yasa ake masa lakabi da grand canyon ɗin ƙasar iran yanayin tsarin kwarin da masana ilimin ƙasa suka yi da kuma kiransa da suna grand canyon na ƙasar iran ya sa hukumar talan arziki da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba shi kulawa ta musamman wajen yi masa rajista a matsayin wani abu mai ɗaukar hankali a duniya yanayin kwalliyar da aka yi a cikin bangon gandun dajin shears yana jan hankali sosai saboda ba shi da kama wanda bayan lokaci dukan da ruwan sama ya yi masa da iska da dai sauran abubuwa na ɗabi'a ya sa ya ba da wani yanayi mai kyau na musamman da ba shi da tamka yanayin abubuwan da ke kwance a jikin katangar gandun dajin a wasu ɓangarorin da bishiyoyi suka lullube shi yana nuna irin yadda yanayi biyu na ɗabi'a suka haɗu a wuri guda akwai bishiyoyin daji kamar in su ɓaure inabi da gwaba da yanayin shuɗin sararin samaniya mai kyau da yake ɗaukar hankali da kuma wata ƙorama da take gudana a gefen kwarin abubuwa ne masu kyau sosai na ɗabi'a da ke wajen yadda ba wai kawai iraniyawa ne wurin yake burge su ba hatta ma masu yawon shakatawa 'yan ƙasashen waje ma abubuwan masu jan hankali da ke mashigar za su burge su sosai a ƙarshen wannan mashigar akwai wani kogo mai tsawon mita 150 da ke gudana a cikin wannan ƙoramar ruwan ƙoramar yana da sanyi sosai a wasu wuraren ma ruwan yakan kai har zuwa gwiwa lokacin da kake wucewa a gaban kogon za ga abubuwa masu ban sha'awa da ke cikinsa bayan ka wuce kogon a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita tamanin kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samo asali ne a tsawon ƙararnoni da suka wuce sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara yin wahala sosai amma bayan hasumiyar dutse za ga hanyar ta ɗan ƙara tsokewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar nan za ka isa zuwa wani wuri da ba shi tamka a cikin kwarin zai nuna maka hakikanin abubuwan jan hankali da ke kunshe kuma a cikin gandun daji na shears to ma saurare gashi mun ɗauko bayani game da yanayin wannan guri amma lokaci ya mana halinsa to ya zama wajibi in daga aya a nan sai a saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan amma don kowa da kowa ni da na kasance tare da ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. saurare shi mun kuraro bayani amma lokaci ya riske mu don haka ya zama wajibi in daga aya a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke wani sabon shirin amma kafin nan amma don waɗanda ku ji su ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da bibiyar shirye mu a shafin shafinmu na gizo wato www.hausatv2.ng. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadis za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.